aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سؤال بركة ما سؤال لودة سوراً وننتشأ muna muku barka da wannan lokaci kuma muna farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri namu na ayyukan zuciya idan ba manta ba muna cikin bayani akan matakai daban-daban na yaƙini lokaci ya mana halin nashi a shirin da ya gabata tun allah ya so ya yarda yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya dama can mun ɗauko bayani ne akan aiki na farko na zuciya wanda yake shine muhimmi daga cikinsu ga baki ɗaya wanda shine al-yaqin mun ji ma'anar abin da ake nufi da yaƙini sannan kuma mun ji bayanin da malamai suka yi akan abin da ake nufi da shi ta ɓangaren istilahi ma'ana bayani da malamai suka yi na ilimi ba ma'ana wacce aka fi sani wanda yake kowa zai iya fahimtar ko menene ake nufi da shi ba a yare na gama garin larabci to kamar yadda dai muka faɗi yaƙini yana da matakai ɗaya zuwa uku na farko akwai abin da ake ce ma wato ilmul yaƙin akwai ainul yaƙin akwai haƙul yaƙin wanda muka ce ayoyi a cikin alƙur'ani mai girma sun yi ishara zuwa ga waɗannan matakai daban-daban wannan shine malamai suke cewa mataki na farko shine in aka baka labari akan cewa akwai abu kaza allah maɗaukakin sarki yake cewa ya halicce mu mu bauta mushi duk wanda ya yi abin da yake so allah zai shigar da shi aljanna wanda ya saba zai shiga wuta to sai ake so ka samu ya ƙini cikakke akan wannan magana da allah ya yi ka ji kawai kamar cewa ka gani ne kawai kada ka zama cikin waɗanda yake ba su yadda da abu in ba wanda suka gani ba ya zama kana da raunin kenan a yaƙininka to ibn qayyim Allah mushi rahama yake mana misalin abin da ake nufi da waɗannan ayoyi ma'ana abin da ake nufi a nan shine kamar mutum ne ya baka labari na cewa yana da zuma misali wannan mutumin kuma ka tabbatar ba zai yi maka karya ba saboda ka yarda da shi ya baka labarin cewa yana da zuma wani zai iya kasancewa bai yarda da wannan magana ba sai ga kamar dai haka haka ne ake mushi wani kuma yana ji ya yarda so abin da zai kara zuwa mataki na biyu wancan labari da aka baka ba tare da ka ga abin zahiri ko an aiwatar da shi akan wani ba ko kai ka aiwatar ko an aiwatar a kanka shine ilimin yaƙini wannan ilimi ne kawai yana matakin ilimi abu na biyu shine sai kuma a zo a baka wannan zuma ɗin gashi ko kuma a zo da shi gashi ka gani an baka labarin cewa akwai shi a matsayin ilimi yana na kwakwalwarka sai ko aka zo aka nuna maka aka ce gashi nan wani a wannan lokacin yana iya cewa ai shi bai gamsu ma kila zuman bane kila wani abu ne mai kalan zuma to in aka zo aka baka kaɗan ɗana wannan shine ake cewa haƙƙul yaƙin kenan shi abin da ka gani ainul yaƙin kenan to abin da ake so mutum ya zamana yaƙinin shi ya kai ƙololuwan mataki ma'ana ya wuce matakin na cewa shi abin da ya ji ba zai yadda ba sai ya gani ko sai ya taɓa ya kasance da an baka labari allah ya ce maka kaza manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ya kasance kana da yaqini akan haka kaman abin ma ya riga ya faru ne wannan shine karshe mataki na imani wanda ake fatan mutum ya kasance ya tsinci kanshi cikin masu irin wannan to saboda haka akwai ayoyi kuma daban-daban da suka yi bayani akan yaqini allah maɗaukakin sarki yake yaban bayan shi da suke siffantuwa da wannan sifa allah maɗaukakin sarki yake cewa allahu ladhi رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله مدوكا كين سركي شيني وان دي بغا سما با تارد وان واتو آه، متو كريبا مسالي هكذا باب وان بريد ذاك جيكا جاتشي واغا وان بول أنسا كوغا واتبوشيا كوغا وان جيني da misali ya haɗa sama da ƙasa haka allah ya ɗaga ta yadda ya so muna gani kuma kowa na gani ba wai abin yake ba ya daidaita a kan al'arshi kuma shi ne wanda yake jujjuya al'amura yadda ya ga dama yake yin bayani filla-filla na ayoyi yana nuna mana su a kodayaushe rana dare wata taurari da dai sauransu duk ayoyin allah ne ga sunan suna gudana yadda yake so a kullum tun da aka halicci duniya har zuwa ƙarshen duniya ba don komi allah yake nuna mana irin waɗannan ayoyi ba saboda mu kasance mun yi yaƙini da ayoyin da allah yake nuna mana ma'ana mu samu sakankancewa cewa duk abin da allah maɗaukakin sarki ya faɗi mun yadda da shi kuma abin mun samu imani ya tabbatu a zuciyarmu wannan yana daga cikin ayyuka na zuciya da muka ambata wanda yake shine yaƙini ayan nan take karantar da mu shi ƙarara sannan allah ɗaukakin sarki a wata aya yake cewa hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatu liqaumin yuqinun alƙur'anin nan da wa'azin da ke ɗauke cikin shi da sauran bayanai wato wannan hujja ne abun lura ne ga mutane Ga baki ɗayansu sannan kuma shiriya ne kuma rahama ne ga mutane masu yaƙini ba kowa ba ne alƙur'ani yakan zama mushi rahama da shiriya in ba wanda ya siffantu da wannan yaƙini a cikin zuciyar shi bai kasance zuciyar shi tana ɗauke da cikakken yaƙini to shi ne zai samu shiriya da kuma rahama na alƙur'ani mai girma ayoyin suna da yawa za mu taƙaita kan waɗannan guda biyu to amma kuma akwai waɗansu ayoyi har ila yau da suke yi mana bayani akan daraja da falala da irin amfani da mutum yake samu yayin da ya siffantu da ya yaƙini da allah maɗaukakin sarki daga ciki akwai amfanuwa da ayoyin allah da kuma hujjoji da allah yake wato nunawa a kodayaushe allah maɗaukakin sarki yake faɗi akan labarin annabi ibrahim yake cewa wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin ma'ana Allah madaukakin sarki haka ya dinga nuna wa annabi ibrahim halittu daban-daban masu girma na ban mamaki da ke cikin sararin samaniya taurari wata rana da dai sauransu yadda suke fitowa su faɗi wannan idan gari wato ya waye rana ta fito haka rana ta faɗi dare ya shigo da taurari haka da sauransu allah ya dinga nuna annabi ibrahim wannan har ya kasance ma ya yi mujadala ya yi munakasha ya munabara da mutanen shi ya kada su bisa hujjoji to allah ya nuna mushi waɗannan ayoyi ne saboda ya zama mai cikakken yaƙini zuwa ga allah maɗaukakin sarki mai cikakken imani daraja na ƙarshe wanda yake shine yaƙini so kaga duk wanda ya samu yaƙini shine kawai yake iya amfanuwa da ayoyin da Allah yake nunawa Allah yake cewa waka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun waɗanda ba su da yaƙini ba su tunani cikin ayoyin Allah sai ka ga suna wucewa ko da yaushe kan ayoyin Allah hatta a jikin shi shi kan shi ma ayoyin Allah ne amma duk bai sani ba ya gafala ga barin waɗannan ayoyin to kun ga wannan abin kyama ne ya kamata ya kasance mutum yana amfanuwa da ayoyin da allah maɗaukakin sarki yake nuna mana a ko da yaushe idan ya samu haka sai a ce wannan alama ce ta cewa shi mai yaƙini ne wannan ne samara abin amfani fa'ida na farko sannan na biyu wanda ya siffantu da yaƙini zai samu shiriya da kuma rabau gurin allah maɗaukakin sarki ma'ana zai samu rabauta kenan Allah madaukakin sarki a suratul baqara yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah madaukakin sarki yake cewa waɗannan da suke yin imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da kuma wanda aka saukar kafin kai sannan kuma suka kasance masu iya suka yi imani da ranar lahira ranar kiyama rana ta ƙarshe to Allah madaukakin sarki cewa irin waɗannan mutane su ne waɗanda yake suke kan shirya sannan kuma waɗannan mutane su ne waɗanda suka samu babban rabo gurin Allah maɗaukakin sarki kaga sanadiyar yaƙini ya sa sun samu shirya daga Allah maɗaukakin sarki kuma sun samu babban rabo to me zai hana ni me zai hana ka me zai hana ki me zai hana mu gabaki ɗaya mu yi ƙoƙarin samun wannan yaƙini ɗin mu samu cikakken imani da allah maɗaukakin sarki don mu samu irin waɗannan darajoji na shirya da rabauta da amfanuwa da ayoyin allah maɗaukakin sarki allah ya datar da mu akan haka sai abu na uku daga cikin fa'idoji da amfanu da mutum zai iya samu daga wato tabbatuwar yaƙini a cikin zuciyar shi shine wato ihrazul imamati fi din mutum zai samu mataki na jagoranci a addini aya ta zo Allah madaukin sarki yake cewa waje alna yana ba mu labari akan annabi Musa yake cewa wala qad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani Isra'il waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin banu isra'il duk da ana ta bamu labari daga cikinsu cewa da dama mutanen banza ne allah ke cewa minhum qa'ifatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma kanu ya'malun allah yake cewa daga ciki akwai mutanen da ke kan hanya ta kwarai kaɗan amma da yawa daga ciki mutanen banza ne wata ayar yake ce mana wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun daga mutanen annabi musa akwai waɗanda yake suna shiryarwa da gaskiya kuma suna aiki suna ƙoƙarin tsayuwa ɗin da gaskiya kare kenan akwai waɗanda yake kaɗan wanda suka bi hanyar allah to irin su ne allah maɗaukakin sarki a wannan aya yake cewa waje an namin hum a immatan yahduna bi amrina aka sanya daga cikinsu wasu irin jagorori shugabanni a cikinsu akwai annabawa da bayan allah na ƙwarai wanda yake suna shiryarwa da umarnin Allah suna shiryarwa duk abin da Allah yake so a yi shine suke yi to Allah ya sanya su limamai don menene saboda haƙuri da suka yi sannan kuma sun kasance suna masu yaƙini da ayoyin Allah suna masu imani cikakken imani da ayoyin Allah kenan ko jagoranci mutum yake so ya samu ɗaukaka wurin Allah maɗaukakin sarki ya samu ambato mai kyau ko da wurin mutane ne to sai ya kasance ya kyautata imani da yaƙinin shi tsakanin shi da allah maɗaukakin sarki domin wannan karɓuwa da yadda na allah ne shine idan ya so mutum ya ɗaukake shi zai faɗi a sararin samaniya a ce an rubuta mu wane so na Allah da ya karɓuwa saboda haka mutanen duniya ma sai su so shi ya zama ya zama jagoransu kuma jagorancin nan ba wai dole wai sai ka zo ka zama gwamna ko wani shugaba ko menene ka ce ai wannan shine irin jagorancin da ake so a'a jagoranci a addini ka zama malami mai aiki da ilimin da kake tare da shi ka zama wanda ake amfanuwa da kai fitila mai wa mutane hanya duk wannan yana daga cikin jagoranci a addini ba wanda ke dacewa da irin wannan in ba wanda ya samu cikakken ne ba kuma ya yi ta haƙuri malamai suke cewa haƙuri ɗin nan da sha'awa domin galibi matsala da barazana da mutum ke samu shine son zuciyar shi yana so ya aikata kaza kila kuma abin nan laifi ne to sai kasance ya yi haƙuri sannan kuma ya yi haƙuri akan wasu abubuwa na cutarwa za su iya faruwa da shi a jikin shi da lafiyar shi da dangin shi da sauransu sannan kuma ya kasance ya yi ne ma'ana ya kore wa kanshi duk wata shubuha kenan da sha'awa da shubuha ya baranta daga barinsu to alamar kenan mutum zai samu jagoranci kamar yadda wannan aya ta nuna mana sannan famara ko mu ce eh, falala na uku ko wata wato alfanu da ake samu daga yaƙini har ila yau akwai abin da ya shafi arriba bi ahkamillahi azza wa jal duk wanda ya samu tabbatuwar yaƙini za ka ga cewa duk hukuncin da allah maɗaukakin sarki ya yi kawai zai miƙa wuya zai yadda da shi ne ba zai dinga ganin cewa shi yana da nashi ra'ayin ba ko wannan hukuncin bai dace ba ko an zalunci kaza da kaza haka da sauransu duk waɗanda suke gani an danne wani haƙƙin shi a musulunci suke gani kila mata an danne musu haƙƙi ya kamata a ce sun fita yadda ya kamata su yi tabarruje su nuna tsarancin su su je su yi ayyuka yadda suka ga dama misali ba tare da iyaka ba da dokoki to irin waɗannan rashin imani rashin yaƙini duk shine ya jawo suka faɗa cikin wannan matsala amma duk wani mai imani ya san cewa duk abin da Allah ya tsara to shine cikakken tsari wanda yake in an bi shi za a samu zaman lafiya ba za a kai ga halaka a samu cututtuka da barna daban-daban da halaka ba da abubuwa da suke faruwa a ko'ina a yanzu bangaren za ka ga ambaliya gari guda ya tashi ko ka ga girgiza ƙasa da sauran abubuwa duk sanadiyar abubuwan da mutane suke so a dinga bari suna yi rayuwa ta dabbanci din nan na 'yancin da suke nema duk shine ya jawo haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa afa hukumar jahiliyyati ya bugu. wa man ahsanu min Allah hukman likomin yuqinun shin waɗanda suke ganin cewa hukunci kawai abin da su suke so a yi shine ya kamata a yi ba abin da Allah yake so a yi ba hukuncin jahiliya hukuncin gargajiya da maguzanci suke so duk wani hukuncin da ba Allah ne so kar da shi ba shine suke so to in dai haka ne su waɗanda suke da yaƙini mutanen ƙwarai babu wanda ya fi iya hukunci a gurinsu fiye da allah maɗaukakin sarki ka ji cewa allah shine ya fi kowa iya hukunci kuma shine ya kamata ka bi tsarin shi da dokokin shi to wannan alama ne na cewa ka samu ya ƙini za ka yi cewa kana yarda da duk abin da allah ya ce a yi إنما كان قول المؤمنين wa na إلى الله ورسوله ليحكم sami أن wa kwana zuwa ƙarshen ayan mu'mina na kwarai duk lokacin da aka ce an kira su zuwa ga Allah ko zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ayi hukunci kawai za su ce ne mun ji kuma mun bi babu magana cewa sami ina wa asaina wannan yaqini shine yasa suka yi haka sannan har ila yau daga cikin fa'idoji na samun wannan ne akwai wato mutum zai dinga takaita buri a wannan rayuwa kuma zai dinga kula da lokacin shi yana yin cikakken amfani da lokacin shi yadda ya kamata ba tare da ya yi asarar lokacin shi ba saboda zai ga cewa rayuwar gabaki baki ɗaya da lokutan da yake da su kaɗan ne kuma ni'ima ne da falala ya samu daga allah maɗaukakin sarki da ya samu wannan lokacin to menene abin da ya kamata ya kenan ya yi amfani da lokacin akan abin da allah yake so wannan shi ma yana daga cikin amfanin samun ne. sannan har ila yau wato eh, ƙarin bayani akan wannan gaba shine yana daga cikin wato mafiya hatsari da shaidan yake shigowa bayan allah ta hanyar wato sa musu dogon buri ba mun ce takaita buri da kuma kula da lokaci yana haifar da yaƙini ba sakamako ne wannan da mutum yake samu to shi shaidan a yaushe zai dinga rudarka da cewa ai lokacin ka na da yawa sai ka yin abubuwan da za su amfane ka alhali ba ka da garanti akan ita rayuwar da kake ciki ya dinga yi maka wasu irin alƙawura wanda yake ba lallai ba ne su cika sai ka ga kai baka zo kan gada ba kana kokarin ka tsallake ta kamar yadda ake faɗi a karin magana na turanci aka ce ka yi kokari ka kai gada mana kafin ka tsallake ta kila ma ba za ka kai gadar ba amma kana kokarin tsallake ta to abin da shaidan yake kokarin ɗora mutane akan shi kenan a koda shi dinga sanya musu dogon buri kuma ya dinga ƙawata musu rayuwar duniya ya dinga nuna kamar wannan duniya ai ita ce gaya ita ce manufa ka more ko ta wani hali ne saboda idan baka more ba shikenan an yi baka irin kawata wadda shaidan yake wa mutane kenan wannan yana nuna raunin yaƙini ne sai ka kaga mutum yana ɓata lokacin shi akan abubuwa wanda ba su takara sun karya ba abubuwa na wargi da wasa waɗanda ba za su yi mushi amfani ba ya ɓata lokacin shi ga baki ɗaya to amma duk wanda ya samu ya kini za ka ga ya nisanci irin waɗannan abubuwa a kodayaushe yana komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki ne kuma yana nan kodayaushe ya dawoma yana matuƙar tunani na cewa ya zai kyautata haɗuwar shi da allah maɗaukakin sarki to saboda haka babban abu kamar yadda wani malami shahararre ibn qudama Allah ya mushi rahama yake cewa mutum ya sani cewa wato manya-manyan dalilai da suke sa mutum ya dinga samun dogon buri a rayuwa ba su wuce abubuwa guda biyu ba kamar yadda muka faɗi a baya na farko akwai san duniya na biyu kuma jahilci duk sune suke sa mutum ya dinga jin cewa yana son rayuwar duniya kuma yana dogon buri san duniya da kuma jahilci shi san duniya abin da ake nufi da haka shine duk lokacin da mutum ya ga cewa ya nutsu da ita wannan rayuwar duniya da kuma abubuwan da suke ciki na kyale-kyale da sha'awa da sauransu da daɗi da ke cikinta a wannan lokacin sai ya dinga jin cewa zuciyar shi tana kyamar ya bar wannan duniya din sai ya dinga gani kamar daga ita babu wata rayuwa kuma ta daban so kaga rashin yaƙini ne wannan duk mai yaƙini ya san wa bil akhirati hum yuqinun duk abin da yake ciki a nan in dai ban Allah na kware ne ya san kamar yana kurkuku ne ko shine ya mallaki arzikin duniya ga baki daya a ce shine Bill Gates ko a Afirka a nigeria a ce shine Dangote to zai dauka cewa cikin azaba yake saboda yana cikin wahala inda zai je ya more ya ji daɗi shine lahira to amma saɓanin haka wanda suke da raunin yaƙini sai ka ga suna ganin cewa daga wannan rayuwar kawai ba wata shi yasa za ka dinga ganin abubuwa na wato fitsara da rashin imani da ƙeƙashewar zuciya sun yi yawa a kan mutum ya kuɗi za ga ko menene zai iya zai kashe mutane zai sha jinin mutane zai yi duk wani abu haka aka dinga tsintan gawawakin mutane da kawunan su an yanka gaɓoɓi haka da sauransu haka aka dinga tsinta a gurare a nan a kasar mu misali za mu ga wannan abubuwa yadda suka yi muni ta kai ga makabartu ma wanda suka mutu ba kyale su ba ana zuwa a tono kaburbura a fito da su ba don kuma ba saboda duniya irin waɗannan sun riga sun sakankance cewa kawai in dai ba su bu wannan harka ba shikenan sun yi asara kenan 2-0 ba su samu nan ba can ma ba su samu ba ba su ma imani da ita ba gani suke kawai wannan rayuwar ita ce to kaga raunin yaƙini ne yake kawo haka dan idan mutum na da yaƙini zai ji cewa ya karbi irin rayuwar da Allah ya dora shi a kai in talauci ne in ma rashin lafiya ne ya dinga neman wato fatahi gurin Allah madaukakin sarki kuma ya haƙuri musu da duk wanda ya so duniya zaka ga bai so ya barta to kuma rashin san ya bar duniyan nan shine zai sa kuma ya dinga tara duk abubuwa ta hanyar haram ta kowace irin hanya ba ruwan shi saboda shi rayuwar shi dama duniyan ne bai hangen lahira na farko kenan hubbu duniya kamar da ibnu qudama ya faɗi abu na biyu shine jahilci menene yake nufi da wannan maganar shine yake cewa shi mutum misali saboda jahilcin shi kila saboda yana gani cewa shi matashi ne sai ya dinga ganin kamar cewa ai babu mutuwa ko ya dinga ganin kamar cewa ai misali matashi ba zai mutu ba saboda jahilci kaga wannan shi ma raunin yaƙini ne da ko a ce mutum zai yi tunani misali ya duba inda yake zaune unguwarsu ko garinsu ko makotansu zai ga cewa wannan tunani da yake lallai cikakken jahilci ne ba wani tunani ba ne mai karfi wanda yake da karfin hujja dalili kuwa shine in ka duba tsofaffi da ke unguwarku ko a yankinku za ka ga cewa kaɗan ne za ku iya kirga su a ce wannan ya kai shekara tamanin ko casa'in ko ɗari ai abun mamaki ne wanda za a ce ya kai ɗari ko 100 da wani abu sai ka ga ɗaiɗaiku ne to amma me wannan ke nuna maka abin da wannan ke nuna maka inda mutum kana da ilimi shine wato kenan ana mutuwa a ƙuruciya a samartaka a tsakiyar rayuwa kafin a kai wancan tsufa ɗin kenan ba kowa bane zai iya tsufa so kaga in mutum yana da yaƙini sai ya tuba koma ga Allah ya kyauta tsakanin shi da Allah ya kubuta daga wannan matsala na son duniya da kuma jahilcin da yake fama da shi na cewa shi yana son duniya saboda shi yana gani zai rayu saboda yana ga matashi ba zai mutu ba to galibi haka ake ko da mutum bai faɗi ba a lisanul ma'ana makal ɗin shi bai faɗi ba a furucin bakin shi za a ga lisanul hal nashi abin da ke nuna aikin shi a fili haka yake nunawa za ka ga yana wasu ayyuka wanda idan shi ya rufe yana jin ƙuruciya cewa da ƙarfin shi yana yadda ya ga dama gani yake kamar yana da wani time ne wanda nan gaba zai iya zuwa ya gyara ko menene alhali bai san cewa mutuwa za ta iya zuwa mushi a lokacin da bai tsammani ba to wannan duk za ka ga yawanci samari ana fama da irin wannan wanda yana nuna cewa raunin yaƙini ne mutum ya dinga jin cewa ya yi aikin da zai kawai a lokacin da yake da shi kada ya dogon buri saboda bai da garanti akan me zai zo gobe hasali ma wato abin da ake so shine mutum ya zama kaman bako a wannan duniya kaman wanda yake kan hanya ka zo za ka yi tafiya da gari kaza zuwa gari kaza ka tashi da kaduna misali za ka je zaria sai ka tsaya birnin yaro ko riga cikin ka tsaya sallah sallan da ka tsaya yi a wannan gurin yan mintuna ne za ka tashi ku tafi to haka ne kawai ka ɗauka cewa kaduna nan kamar ita ce duniya can gurin da za ka je lahira ne kan hanya ne za ka to za ka bata lokacinka ba za ka bata ba dole za ka yi irin aikin da ya kamata wato da zai amfane ka gurin Allah maɗaukakin sarki sannan abu na gaba daga cikin samara alfanu da ake samu daga yaƙini shine shiga aljanna wanda yake wannan shine wato ƙololuwan manufa da buri da kowa yake da shi a wannan duniya in dai mutum mumini ne musulmi mai imani to lallai babban burin shi kawai shine ya ga cewa kiyama ta tsayu ya samu kanshi cikin rahamar Allah cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki to abin da zai taimaka maka ka samu wannan daraja to yaƙini babban abu ne da zai taimaka maka akan haka ah, Allah ko kun ce hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya rawaice shi wata rana an fita da sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa wani yaki wanda yake sai abinci ya yanke irin su dabinai da sauran abubuwa da ake ci da sauransu suka yanke ga baki daya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kokarin misali wato ya ma yanka ababen hawa da ake tare da su saboda haka ana ganin haka sai sai na umar allah ya kara mushi yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin allah ko dai za a tattaro abubuwan da suka rage na abinci da suke tare da mu ne irin su dabinai da su inabi da sauran abubuwa da ake yi na lamurje na sha haka da sauransu sai a zo ka yi addu'a a kansu su samu albarka su yawaita ta yadda ba za a yanka waɗannan ababen hawa namu ba to a taƙaice abin da wannan gaba take nuna maka daga sayyidina umar ai tana nuna mana yaƙini ne saboda shi ya yi imani cewa manzo sallah sallam idan ya roƙi allah albarkan wannan roƙo na shi za samu abin da suke so kawai sai ya ce manzo sallah sallam ni ina gani ina ma dai za a yi haka kada a yanka waɗannan dabbobi sai manzo sallah sallam ya ce to shi kenan a kawo waɗannan abubuwa na abinci da suka rage du da kaɗan ne su saboda haka ana zuwa da su sai manzo sallah sallam ya yi addu'a yana yin addu'an nan kawai sai aka samu albarka kowa ya cika wato wato kwano ko a ce abubuwan da suke dauke da shi na abincinsu kowa ya cika ya kasance ga abinci an samu ya wadata illa masha Allah yadda ake bukatan shi albarkacin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam to daga ƙarshen wannan hadisi kamar yadda aka rawaita shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni dinnan manzon Allah ne sai mun zo da ƙarshe sai yake cewa babu wanda zai haɗu da allah maɗaukakin sarki akan irin wannan kalma ma'ana kalmar shahada ya yarda da allah yarda da ni manzo ne bai haɗa wannan abin da ya faɗi da shakka ba face zai shiga aljanna kaga kenan in ka samu yaƙini wanda babu shakka tare da shi to kawai kaman ka samu aljanna ne muna fatan allah ya bamu dace duniya da lahira wannan hadisi yana nuna mana lallai cikakken imani da yaƙini shine hanya ta samun shiga aljanna kamar yadda ya zo a nan kuma sakamakon lokaci da ya fara kawo jiki ina gani a nan za mu dasa aya sai allah ya kai mu lokaci na gaba za mu zo mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zuciya روجكي يا جودة النبي يا فتاة أحاديثي روجكي يا جودة النبي يا أحاديثي أنت غرباتا روجكي يا غرباتا غباتي أنت غرباتا روجكي يا غرباتا غباتي